الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذين توعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya a ƙarshen suratu azariyat yau kuma za mu tashi farkon suratu tur suratu tur sura ce Makiya. ma'ana ta sauka tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka bai yi hijira koma madina ba sannan tana da awe guda 49 abinda take karantarwa shine abinda surorin makka suke karantarwa wato tauhidi da tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da lalle za a yi tashin alkiyama kuma za a yi sakamako akwai aljanna akwai wuta kowa da abin da ya cancanta sannan an ambaci wannan sura sura tur saboda ubangiji ta ya rantse da dutsen atur. wannan sura saboda muhimmancin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a sallan magariba hadisi ya tabbata daga jubairu bin mut'im ya ce ya ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta attur a sallan magariba ya ce fama samitu ahsana sautan wala ahsana qira'atan min ya ce ban taba jin wanda ya fi manzon Allah sassama murya mai daɗi ba kuma ban taba jin wanda ya fi shi iya kira'a ba sallallahu alaihi wasallam wato mun yi bakin ciki da a ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai recording sai a ɗauko mana muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ta recording kawai mu ji yadda manzon Allah yake karanta alkur'ani babu wani mai karanta alkur'ani ya yi daɗi a karanta shi a daidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ce bai taɓa ganin bai taba jin mai daɗin murya mai iya kira a irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah yana karanta wannan suran a sallan magariba haka nan ummu salma radiyallahu anha lokacin da suka je aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta kai kuka cewa ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi tsawafi bayan mutane wato kar ta shiga ciki ciki inda za a matse ta ta ce shi kenan kuma ta yi ɗawafin akan abun hawa ta ce tana ɗawafi sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gefen ɗakin kaba yana karanta wattur wa kitabin mastur wato ainihin wannan sura ta wannan hadisan dukkanin su ingantattu ne bukhari da muslim suka ruwaito su saboda haka wannan hadisin ko kuma wannan sura tana da muhimmanci akwai wa'azi a cikin ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta a sallah ubangiji ta ala ce bayan bismillahir rahmanir rahim watturi wa kitabin masdur bismillahir rahmanir rahim wattur wa kitabin mastur fi raqqin منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور وبنجي تعالى رنت إذا الطور يتي والطور نارنت إذا جزء طور شيني طور سيناء inda ubangiji ta'ala ya gana da annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya taso daga madina zai dawo masar ya hango wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana da shi a wannan wurin ya ji maganar allah allah ya ji maganarsa ya sa ubangiji ta ce wa kallama allahu musa takliman allah ya yi magana da annabi musa magana magana tana daga cikin siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kan yakan yi maganan bi sautin wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a maganar Allah akwai sauti akwai harafi kuma yana magana duk lokacin da ya ga dama kuma da wanda ya ga dama yi magana ba kamar yadda wasu wanda suka bata aqida suke cewa maganar Allah babu sauti babu harafi to ya za a ji magana duk magana da babu sauti babu harafi to ya za kai ka ji ta ka kai ba za ka ji ba ba za a ci an yi magana to maganar Allah da sauti da harafi ake yin ta yasa duk wanda ya inkarin Allah yana magana to yayi babban al'amari wato yayi inkarin ayoyin al'kur'ani kuma ya cancanci a kashe shi domin an yi wani malami ko kuma wani shugaba Khalid Abdullahi bin Khalid wato lokacin da Ja'ad bin Dirham ya fito shine ya kawo aqidan jahamiya yana cewa ubangiji subhanahu wataala baya magana kuma bai riƙi annabi ibrahim khalil ba ban allah ta'ala ce wata khazallahu ibrahima khalila allah ya riƙe annabi ibrahim badaɗi sannan sai ce allah bai riƙe shi badaɗi ba wa kallama allah musa takliman allah ya yi magana da annabi musa magana a tsuri sina sai ce allah bai yi magana da annabi musa ba to shine wata ran da aka zo sallan idi kasan sai liman ya yanka sannan sauran mamu kuma jama'a su masu yanka abun layyansu to da aka gama sallah sai ce to duk wanda yake da abun layya ya je ya yi layya amma ni kan zan yi layya da ja'ad bin dirham shikin ne ya sauka aka kwantar masa da shi kamar rago ya yanka shi saboda mai lanahu za'ama anna allaha lam yattakhid ibrahima khalila wa lam yukallim allah musa taklima saboda yariya Allah bai riƙe annabi ibrahim ba daɗi ba kuma bai yi magana da annabi musa ba magana kuma wannan aikin ya yi shi da fatawar manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai shikenan ne sauka yanka shi saboda yayi inkarin ayon ya yi ridda duk mutumin da yake musulmi ne ya yi ridda hukuncin sa hukuncin kisa ne saboda haka ya layyada shi to amma aqidan da yake irin su abun nan eh, jaham bin safwan sun riga sun ɗauke ta sai suka dinga yaɗa ta suka dinga yaɗa ta shi yasa ake ce mata jahamiya ta ɓata siffofin Allah subhanahu ta'ala amma asalin ta ja'ad bin dirham ne ya kashi kuma asalinsa sa bai hude ne ya shiga addini don ya bata shi don ya bata addinin ya shiga shikenan ya samu kuma waɗanda za su biye masa ubangiji ta rantse da wannan dutsen saboda mahimmancinsa saboda ya yi magana da annabi musa a wurin wannan dutse ne sannan wa kitabin mastur allah ta'ala ya rantse da littafi wanda yake masturin abun rubutawa malamai sun yi saɓani wani littafi ne ubangiji ta yake nufi a nan wasu malamai sun ce ana nufin lauhin mahfuz shine kitabun masdur littafi abun rubutawa yi ta yana da wani allo sunansa allahul mahfuz wanda ya rubuta dukkan abubuwan da za su faru a nan duniya tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta kuma ya umarci kalam yayi wannan rubutu awwal ma khalaqa Allahu al qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadira kulli shay maqadira kulli shay ya rubuta dukkan abun da zai faru tun farkon duniya zuwa ƙarshe fajar alqalamu bima huwa ka'inu ila yawmil qiyamah saboda haka alqalami ya ta rubuta ya ta rubuta duk abin da zai faru a duniya nan babu shi ba abun babu a lauhin kuma wannan ubangiji ta layi haka tun kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya nan tun daga farkonta a zuwa ta hatta tashi a cikin lauhin mafuz tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin a lokacin ma kuma al'arshinsa yana sama ruwa ubangiji subhanahu wata'ala babu wani abun da yake shige masa duhu tun kafin a yi ma ya rubuta kuma dama ya san abun zai faru ba don zai manta mani to suka ce abun da ake nufi a nan kitabin masdur littafi abun rubutawa lauhul mafus Allah ta'ala rantse da shi saboda mahimmancinsa wasu malayan suka ce ƙura'ani yake nufi wa kitabin masdur Allah ta'ala ya cewa na rantse da alqur'ani shine littafi abun rubutawa alqur'ani shi ma da alauhin mahfuz yake aka saukar da shi ga baitul izza a saman duniya wani daki ne an saukar da shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi daga nan kuma aka dinga saukar da shi da kadan kadan a cikin shekara 23 ya gama sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alqur'ani ya zama kamili ba za ka iya daɗa shi ba kuma ba za ka iya ragewa ba to suka ce da alqur'ani Allah ta'ala ya rantse wasu kuma suka ce a'a wa kitabin masdur littafi a rubutawa dukkan littattafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama ya saukar wa annabawansa at-taura injila zabura irin su sufu ibrahim da sufi musa da ainihin alqur'ani duk sun shiga duka Allah ya rantse da su kuma duk sun cancanci Allah ya rantse da su saboda muhimmancin su wato magana ce babba za a faɗa a gaba shi yasa Allah yake ta rantsuwa yake ta nanatawa don kar kai shakka kuma wannan kitabin mas'ur ɗin anan fi rakkin manshur a cikin wata fata siriruwa manshurin abun daidaitawa wato fata da in za a rubutu fata ake ferewa a fere a fere ta yi siriruwa kamar takarda sai a yi ta rubutu a jiki lokacin babu takardu to wannan littafin yana cikin wannan takardun shi yasa su malamin suka rinjar da cewa alqur'ani ne shi yake rubuta shi a irin wannan fatan wancan lokacin domin babu takarda sai dai fata da kuma irin ainihin allon kafaɗa haka na dabbobi in an yanka dabba ko wani allo mai faɗi a bayanta sai a dinga rubutawa shi ake cewa ardaf shi abu na suke cewa خط في الأرداف سطر من بديع الشعر موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون izgilanci yake wa alkur'ani cewa an wato rubuta wata waƙa ƙayatacciya a cikin allon kafaɗa irin na dabbobi ita ce lantana lulbirra hatta tun fi ƙumin alkur'ani ba waka ba ne don ka ɗauko aya ɗaya ta dace da wani awu na wani bahari daga cikin wato kogunan waka ko kuma wani awu daga cikin awun waka to wannan ba nuna alkur'ani waka ne don waka kan iya zuwa afwan wato mutum ya faɗe ta ba tare da ya shirya ba in dai baiti ɗaya ne to baiti ɗaya kuma larawa ba sa ce masa shi'ir sai ya zama baiti uku akalla sannan sai ya zama shi'ir shine zai zama waka amma don kawai kana magana kawai afuwan haka kawai sai ta tsaro a waka baiti kwa daya ba za a ce kai waƙa ba shi yasa manzo Allah sama ba mawaƙi bane Allah ta'ala ya kore masa wannan a ayoyi daban-daban cewa shi ba mawaƙi bane kuma akwai baitutukan da su Abdullahi bin Rawaha suka yi manzon Allah ya kasa maimaita su Abubakar ya ce Allah ta'ala ya yi gaskiya dama ya ce manzon Allah ba mawaƙi bane amma duk da haka kuma ya ce anan nabiyyu la kadhib anamnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib anamnu abdul muttalib kaga ya kama da waka sai aka ce to wannan ba waka bane afuwan ne zo masa kawai ni ne annabi babu ƙarya ni ne dan abdul mutsali baiti ɗaya ne baiti ɗaya ba zai zama waka ba za ka iya faɗan magana sai ta dace kawai da wani waka kawai to ubangiji subhanahu ta'ala ya rantse da littafi da aka rubuta a cikin fata manshur wanda aka ɗaiɗaita wato takaddu daban-daban takaddu daban-daban an falle su kuma ana fallewa a karanta shine ma'anar manshur wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ko an rataya masa littafinsa kayan ayyukansa a wuyansa kuma za a fitar masa da littafi ya karanta littafin za a buɗe shi falle falle a ce ya karanta shi wa kansa hisabi Allah ta'ala ya rantse da wannan littafi sannan wal baitul ma'mur Allah ta'ala ce na rantse da baitul ma'mur baitul ma'mur kuma wani ɗaki ne a saman duniya a can sama lokacin da aka yi mi'iraji da manzon Allah sa sama aka haura da shi sama sun wuce wannan ɗakin da shi da mala'ika jibrilu shi wannan ɗakin yana setin ɗakin kaba ne setin ɗakin kaba yake wato daga ɗakin kaba inda za ka yi tayin sama ka yi tayin sama to ka yi santan wannan ɗakin kenan kuma ɗakin inda zai faɗo zai faɗo akan ɗakin kaba ne ya je wuce wannan ɗakin baitul ma'mur ya samu ainihin annabi ibrahim yana jingine da wannan ɗakin annabi ibrahim shi ya gina ɗakin kaba ko to kenan sai aka karrama shi a can sama din ma sai zama yana jingine da wani daki mai kawo matsayin dakin kaba ne wancan wannan daki baitul ma'mur mala'iku suna kewaya shi suna ibada a cikinsa kamar yadda muke zuwa muna ibada a dakin kaba wato su suna da baitul ma'mur mu kuma muna da muna da dakin kaba wannan baitul ma'mur daki ne mai muhimmanci manzala sa sama lokacin da ya mi'raji ya shige shi ko kuma ya ga mala'iku suna shigansa kullum mutum dubu saba'in afwan mala'iku dubu saba'in suke shigan wannan ɗakin su yi ibada in sun fita ba za su koma ba gobe ma wasu ne kuma har duniya ta tashi mala'iku dubu saba'in za su shiga abdullahi bin abba zai ce sallah suke in sun shiga in sun yi sallah ya su fita sun gama aikin su gobe ma wasu sababbi kuma har duniya ta tashi wannan shi yake nuna yawan mala'iku dubu saba'in saba'in sau duniya ta tashi kaga baka <laughs> san adadin ba abu ne wanda ba za ka iya gagara lissafi kenan baka san ya shi yasa Allah ta'ala ce wa ma junu da rabbika illa babu wanda ya san ubangijin ubangijinka sai Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimamin wa ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha rana kiyama za a zo da wutan jahannama tana da linzami dubu saba'in wato inda za a kama ta a jawo ta sannan kowane linzami ɗaya mala'iku dubu saba'in ne suke jansa to kaga mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in za ka lissafi nawa kenan ya zama mala'iku nawa mala'iku biliyan hudu da miliyan tara su suke jawo wato wutan jahannama a farfajiyar alkiyama to kaga wannan ba karamin aiki ba ne saboda haka mala'ikun Allah babu wanda ya san yawansu babu wanda ya san yawansu sai ubangiji subhanahu wataala to wannan kawai fa ya isa mutum ya ji tsoron Allah sojojin Allah kenan fa yanzu gwamnati ko kuma ƙasa idan tana da ƙarfin soja tsoron ta ake a duniya kamar amerika tana da ƙarfin soja ana cewa duk duniya ba wanda ya kai ta ƙarfin soja har rarragewa ma suke yi suna ta rage ƙarfin sojan su yanzu saboda suna ci musu kuɗi to tsoron ku za a yi tana kuma a ce mala'iku ba a san adadin su ba da ƙarfin su mala'ika ɗaya zai iya kifar da duniyan nan gaba ɗayanta mala'ika jibrilu to tana kuma ga adadin su ya yawaita to sai mutum ya ji tsoron Allah kar ya je lahira mala'iku su kewaye shi su yi ta masa duka kaga bai zai kai labari ba saboda haka kai ya kokarin ka yadda ba za ka haɗu da su ba ba za kai karo da su ba sai dai su karrama ka su dinga cewa salamun alaikum bima sabartum fa ma ku dar su zo suna gaishe ka a gidanka na aljanna suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ka ji daɗi madalla da kyakkyawan sakamako shine aljanna ubangiji ta rantse da albaitin ma'amur saboda mahimmancinsa ɗaki ne da ake yi wa abin da ake ibada a cikinsa kamar yadda ake ibada a ɗakin kaba amma shi a sama yake ɗakin kaba kuma tana ƙasa shi wannan ɗakin ko mala'iku ne suke bautawa Allah ta'ala a cikinsa ɗakin kaba kuma mutane suke bautawa Allah sannan ubangiji ta lace wasaƙafin marfu'i na rantse da rufi abun ɗaukakawa in ji Allah ta'ala to sai malamai suka yi sabani menene rufin galibin malamai suka ce sama ake nufi domin sama rufi ne ta rufe ina ta rufe kasa kuma an ɗaukaka ta kuma ba ta da gufannin da suka tokare ta ba filoli haka take kaga abun mamaki ne ta cancanci Allah ta'ala ya rantse da ita domin ya nuna ya nuna girmanta wanda suka fassara wannan da cewa sama mai rufi ake nufi sun kafa dalili da wannan ayan waje an sama a sakfan mahfuzan wa hum an ayati ha Allah ta ce mun sanya sama rufi ne abun kiyayewa amma duk da haka kafurai suna bijirewa ayoyin Allah subhanahu wataala wannan din bai sa su su dawo zuwa ga Allah su bauta masa shi kadai ba wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wasaqafin marfu wato ana nufin al'arshi ne Allah ya rantse da rufi abun daukakawa shine al'arshi saboda al'arshi shine saman sammai din ba gaba daya in ka wuce sama akwai ruwa akwai kursi akwai al'arshi to al'arshi kuma yana saman su gaba ɗaya kaga al'arshi shi ya rufe halittun duniyan nan gaba ɗayan su to kaga ya cancanci a ce masa as-saqaful marfu rufi madaukaki don ba wani abu kuma gaba da al'arshi daga cikin halittan Allah subhanahu wataala duk suna ƙasa duk suna ƙasa da al'arshi al'arshi ne rufe su al'arshi kuma girman sa yafi girman duka halittun gaba ɗayan su girman sammai da ƙasai ya ninninka to su malamai suka ce was-saqafil marufo. ma'anansa na rantse da wato al'arshi wanda ya rufe halittun Allah subhanahu wata'ala sannan haka ubangiji ta ya sake rantsuwa ya ce wal bahril masjur na rantse da kogi cikakke haka wasu ka fasara wasu suka ce wal bahril masjur na rantse da kogin da yake zamowa wuta kogi ne ga ruwa a cikinsa amma idan alkiyama ta zo tashi kuma sai ya zama wuta kawai wuta ne za ta dinga cinsa shine al-bahr al-masjur wannan kogin kuma suka ce yana karkashin al'arshi ne a karkashin al'arshi yake wato idan ka haura sammai bakwai gaba daya inda za ka iya haurawa in ka wuce sammai bakwai gaba ɗayansu to za ka iso ruwa za ka iso kursi za ka iso ruwa sai kuma al'arshin Allah subhanahu wataala wato al'arshin yana saman ruwa kamar yadda ya zo a hadisi al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al'arshi yana saman ruwa shi ko ubangiji ta'ala yana saman al'arshi kuma ya san me ya san duk abin da kuke yi gashi yana sama da ku amma kuma ya san me kuke a duniya wa huwa ya'lamu ma antum alayhi inda kai ne kana saman beninka baka sa abin da yake a cikin gidanka ba a kasa ba ka sani ba kai dan adam ne amma ubangiji ta'ala yana saman halittansa amma kuma ba abun da yake buya masa saboda ilimin Allah ba irin ilimin dan adam bane ya zarta kowane irin ilimi ba abun da yake buya masa subhanahu wata'ala alimun ne bi kulli shay'in kowane abu ya san shi kuma yana ganin sa ko cikin karkashin ƙasa aka shiga aka yi shi to wannan ruwan ko kuma wannan kogin wasu malamai suka ce da shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse wasu kuma suka ce kamar yadda na faɗa a farko koguna ne wato na duniyan nan da muke gani rana alkiyama sai a mai da su wuta sai sa Allah ta'ala ce wa idhal biharu sujjirat idan koguna suka zama wuta aka bura wuta a cikinsu to alama alkiyama ta tashi kenan saboda haka dukkan koguna sai su zama wato wuta kawai suna ta buruwa kuma za su kewaye wato wurin farfajiyan alkiyama koguna ne gaba ɗayansu sun zama wuta ba ruwa ba kuma sun kewaye inda ake taron alkiyama sun kewaye wa kenan sun kewaye mutane da aljani to kaga wato tashi alkiyama na abun tsoron kawai sai dai a faɗi wanda aka sani kawai ato gashi nan wuta ta zo ta kewaye gaba ɗaya ta kewaye ku ga mala'iku sun kewaye ku zabaniyawa da sauransu masu gadin masu kula da masu laifi da sauransu sannan ga takardunka kuma an zo ana maka bincike kuma ga wutar jahannama mala'iku sun jawo ta sun kawo ta kana hango ta haka mutum halaka ne ko ta inansa kawai ko ta inansa halaka ne kawai saboda haka mutum ya ji tsoron Allah kar ya je ya shiga wannan halaka ne amma ranar alkiyama wallahi duk wanda ya gyara imanin sa ya ji tsoron Allah yana da nitsuwa a wannan ranar a nitse yake ba da wani tashi hankali wani yana wa al'arshi ma shi bai san zafin da ake ba wannan ranar ribibi da zufan da ake duk bai sani ba yana karkashin inuwan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala sannan duk in an gama kewaye mutane suka shiga cikin wannan halin shi kuma za a zo a tambayi mutum kuma Allah sai ya yi magana da shi face to face ma minkum min adin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma wa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura tilqa'a wajhihi wala wa yanzura amamahu wala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi shiqqi tamra kowa daga cikin mu sai Allah ya magana da shi babu tafinta kai tsaye zai tambaye ka ayyukanka wani dan wani jikan wani mutum ya duba damansa ba abin da zai gani sai ayyukansa hagun ɗinsa ma ayyukansa ne ya duba gabansa kuma ba abin da zai gani sai wutan jahannama mala'iku sun jawo ta sun kawo ta wuri manzala sa sama ya ce ka ji tsoron Allah ko da ka ji tsoron wuta ka kare kanka daga wutan jahannama ko da ka yi sadaka da tsagin dibino ka ba da tsagin dibino fi sabilillah to irin wayannan abubuwan tsoron suna kewaye da tashin alkiyama shi yasa tsoron ranar alkiyama ba karamin tsoro bane wani na cewa amma wallahi lau alimal anamu lima khuliqu da ma haja'u wa namu wa qad khuliqu li amrin law ra'athu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbihun wa ahwalun izamu li yawmil hashri qad alimat unasun wa sallu min makhafatihi wa samu wa nahnu idha umirna aw nuhina ka ahli al-kafi ay qadun ruqadu yace wallahi da mutane sun san halin da suke ciki sun san saboda me aka halice su za su mutu a je a yi tashin alkiyama alkiyama na abun tsoro ne ya ce wala da ba su kwanta suka yi bacci ba an halice su saboda wasu al'amura masu ban tsoro masu firkitarwa al'amarin shine mamatun akwai mutuwa sannan kabari ka mutu kuma a je a saka kabari shi ma wani rikici ne mutuwar kanta rikici ne ba tashin hankali ne ta kanta mutuwan zaka bar duniya mala'iku zo suna fisgar ranka sannan kuma ga shiga kabari ka shiga kabarin shi kansa matsaloli daban-daban in ayyukanka ba masu kyau ba ne shikenan kana cikin wayo Allah ka shiga uku ka shiga jahannaman ka tun kafin duniya ta tashi ayyukan kuma za su zo a siffa mummuna masu wari su zo su ɗebe maka kewa ma'ana su zo su dinga damun ka suna matsa maka baka son ganin su to sannan ga taron alama kuma a zo nan ma abun tsoro kowa ta kansa yake kowa ya birkita za a bincike ayyukansa za a bincike fa'idinsa sannan ga aibanta mutum kai kaza a dinga tono maka laifuffukan ka wanda kai asirance yau da sara'ir ranan tonon asiri ke na ranar kiyama ce kai kaza a dinga tona maka asiri a gaban jama'a kai kaza kai kaza karshe taubihun ga abubuwan tsoro masu girma hisabi siradi da sauransu yace to wasu sun gane wannan ranan sai suka dinga sallah suna azumi suna sallah suna azumi amma wasu kuma in ka gansu sun zama kamar ashabul kafi ai kazun ruqadu gashi kamar idon su biyu amma kuma bacci suke yi ba su faɗaka ba ba su gane da wannan ranar ba ba sa bauta Allah subhanahu wataala duniya an zo a wuce ne an zo a wuce ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نذروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صفرًا wasu bayan Allah suka gane suka ce duniyan nan kawai mu ɗauke ta kogi wanda za ka haura ka tafi lahira kawai to me jirgin ruwan da zai haura da kai suka ce shine kyawawan ayyuka ka dinga kyakkyawan aiki kawai kana kyakkyawan aiki sai ya haura da kai shikenan sai suka sake duniya suka mata saki uku ba komai saki uku da li'ani in ji bahaushe wanda aka ba su ba ita kawai sai suka duƙufa wajen ayyuka alkhairi kuma sai su haura din su je su tadda lahiran lahiran kuma ta musu kyau to ubangiji ala ya rantse da wayannan abubuwan tsoro har guda nawa har guda والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الله تعالى يا رنسوا دواء إن أبو بوا nasa wanda shi ya halicce su ya rantse da su saboda muhimmanci su saboda ya faɗi wani babban sako mun sha faɗa ubangiji ta'ala yana da daman ya rantse da duk abun da ya ga dama amma kai kuma bai halatta ka rantse ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya ce inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna azaba rabbika lawaqi' wannan shine jawabin Rasulullah Allah ya rantse da durusina Sina ya rantse da alkur'ani da ainihin lauhin mafuz ya rantse da Baitul Ma'mur ya rantse da sama da al'arshi ya rantse da kogi masu zama ainihin wuta ya ce inna azabar rabbika lawaqi'un lalle azabar ubangijinka mai afkuwa ne tabbas ranar kiyama akwai azaba kuma za ta afkawa duk wanda ya cancanci wannan azaba kafirai suna gaba gaba sune wanda azaba za ta sauka musu su kaga wannan ba karamar magana ba ne shi yasa Allah ta'ala ya rantse ya saki rantsuwa a kanka kafurai taurin kai ne da su shi yasa ubangiji ta ki rantsuwa nan ba ka qur'anin nan ai ba bukatan a rantse saboda me abu ne zahiri kai ka san ba wani ne sai dai ka ki yadda ka san ba wani ne tsara shi ba ubangiji subhanahu wataala shine ya saukar da shi amma Allah ta'ala sai ya rantse don ya karfafa magana turan rantsuwa yana karawa magana idan ka faɗi magana kawai haka kawai wani bai zai san muhimmancin ta ba sai ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa kaza shikenan sai ji a jikinsa sai ya to Allah ta'ala sai tsaye ce wallahi azaban nan sai ta faru kafure ko makawa babu sai sun shiga azabar Allah ranar kiyama wutar jahannama da tsorace tsorace ranar kiyama kuma malahu min dafi'in babu wani wanda zai tukude wannan azabar ranar kiyama ba wanda ya sai hana Allah ta'ala ya azabtar da kai komin komin matsayinsa wajen Allah ta'ala in dai azaban ta sauka maka wani bai isa tun kuɗe ta ba to idan ba mai kare maka azaba da azabar Allah subhanahu wataala me ya kamata kai shine ka ji tsoron Allah kar ma azabar ta sauka maka balle da naka nemi taimako kuma taimakon da bai zai maka amfani ba sannan ubangiji ta ce yawma tamuru sama'u mauran ranan alkiyama da wannan wato azaban za ta sauka ita ce ranan da sama take raurawa raurawa wato rarawa mai tsanani sama za ta yi a wannan rana shine ma'anan tamuru bu ittiraban shadidan za ta raurawa mai tsanani a wannan rana wato sama ɗin gaba ɗayanta za ta kikkece yi bayan ta raurawa za ta kikkece ta ya mutse ubangiji subhanahu wataala ya nannaɗe ta ya riƙe ta da hannun damansa kuma bai ji komai ba kamar ka riƙe wato ainihin ƙwayan zarra a hannunka in ji abdullahi bin abbas haka na ita ma ƙasa tattara ta a yamutsa ta ubangiji subhanahu wataala ya rike ta da hannun hagun ɗinsa kamar bai rike komai ba kamar kai ka rike ƙwayan zara in zaka ji wani abu to haka Allah ta'ala zai mai da wannan wato sama ɗin rawarwan da za ta yi za ta dinga birkitar da jama'a ne alama yana cewa kawai an shiga uku kawai sai dai abin da hali yayi duniya za ta tashi haka za ta dinga kaɗawa tana ta yanzu saman nan ta taɓa rawa ne tun da muke ganin ta ba mu taɓa ganin ta girgizawa sai dai hadiri ya girgiza ya yi tsawa ya fashe a ruwa amma ba dai sama baka to akwai ranar da za ta girgiza din girgiza mai tsanani to tsawa kawai tana tsori ta maballanta kuma girgizan sama ubangiji ta ala ce wa tasirul jibalu sai ran kuma a wannan rana yaman duwatsu suna tafiya tafiya wato za su dinga ainihin tafiya a bayan ƙasa dutse dutse ba a kafe yake ba ne dukkanin duwatsun duniyan nan a kafe suke to amma a ranar alkiyama ai za su zama kamar wani yashi dinga zuganyewa kawai suna farfashewa suna ta tafiya kamar yadda ubangi ta ke cewa wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayan ka wai to in alkiyama za ta tashi ya za a yi da duwatsu su duwatsu ya za da su ubangiji ta ya ce ka ce musu ya rasulullahi za mu sheƙe su sheƙewa ni nan sheƙewa kamar dusa kawai ka zo ka daga shi sama iska tana sa haka za a sheƙar da sama abin nan duwatsu don za a gura su da ƙasa ne sai su narke kawai su tarwatse gaba su. wannan rana abin tsoro ne dutsen ne da yake kafin nan mutum bai isa ya girgiza ko duk duniyar nan za a girgiza dutse ɗaya ba za a iya ba to amma ubangiji Tala zai mai da shi kawai kamar dusa a sheƙe-sheƙe shi shekewa wannan abun tsoro ne sai Allah ta'ala ya ce الذين هم في خوض يلعبون Ubangiji ta dace fawailun yau ma'izin lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan ranan ga masu ƙaryata tashin alkiyama duk wanda ya karyata alkiyama to ranar ya shiga uku domin ya shiga cikin wannan azaba din su ne kafurai wanda ba su yadda da ainihin za a yi tashin alkiyama ba ko kuwa musulmin da ya yadda amma bai yi aikin da zai samu tsira in an yi tashin alkiyama ba to shi ma ya shiga boninsa wailun azaba ne kalmar azaba ne mana azaba ta tabbata musu wasu malayan suka ce wani kori ne a cikin wutan jahannama inda za a sa duwatsun duniyan nan gaba ɗaya a ciki da sai su narke saboda me saboda zafin wannan kwari din sannan ita kanta wutar jahannama tana neman tsari daga wannan kwari to a ciki ne kuma za a sa masu ƙaryata wato taron alkiyama allazina hum fi khawdin yal'abun waɗanda suke cikin barna suna wasa a cikin barna din wato mutum yana cikin sabon Allah kuma yana wasa bai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala ba waɗannan su ne wanda za su shiga cikin wannan wailun din wato wannan azaban ko wannan kurin da yake cikin cikin wutan jahannama to duk mutumin da ya taurin kai a duniya to wannan shine sakamakonsa ba a wutan jahannama ma inda yafi ko ina zafi da a sashi inda wutan jahannamar kanta tana neman tsari daga wannan wurin saboda zafinsa ita kanta duk da zafin da take da shi tana jin zafin wannan kwarin amma nan za a je a jefa mutum kaga mutum ya halaka ya gama yawo kenan to mutum ya daina kutsawa a cikin barna yana wasa duniya ba a zo don wasa ba Allah ta'ala bai halicci sama da ƙasa don wasa ba Allah ta'ala ya halicce mu domin mu zo mu bauta masa ne kamar yadda jiya muka karanta aya don mu zo mu masa bauta shi kadai kada mu masa sheka. to don ka ɗauki duniya abun wasa ne ka je ka yi ka kutsa nan ka tafi can ka yi wasa can to shikenan shedan ya kai ka ya baro ka idan an yi tashi kiyama za ka gane ka kuma gane wanda bai zai maka amfani ba da a duniya ne ka gane kuskuren kuskurenka sai ka gyara halayen ka. idan ka je lahira sai ka tadda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce yawma yud'una ila nari jahannam da'a هذه النار التي كنتم بها ubangi ta lace yau mai da'una ila nari jahannama da'a ranar da za a tunkuɗa su zuwa ga wutan jahannama tunkuɗawa su kafai wato da a ce tunkuɗawa haka kawai za a tunkuɗa da sauki za a ɗaure hannayen mutum da wuyansa a ɗaure tukulluman kansa da ƙafafuwansa wato gashin kansa wannan na gaba a haɗa da ƙafansa shikenan dunkula shi za a yi ranar kiyama mala'iku ne za su masa wannan sannan a dinga tura shi ana gungura shi kamar yadda ake gungura taya kaga in kai ya haɗe da ƙafa kan ka zama kamar taya kenan sai a dinga gungura mutum kawai ana ta gungura shi har sai an je an shigar da shi wutan jahannama sannan ya zo a wasu ayoyin za a dinga jan su akan fiskokinsu ne akan fiskokinsu fiska na ƙasa a riƙe ƙafa ana ta ja kamar mushin kamar mushin kare haka za a dinga jan mutum har a je a jefa shi a wutan jahannama kaga ya shiga uku wato ga wulakanci ga azaba ba wani sassaucin da za a masa mu duk yanda ya nuna cewa ya damu ko shi abun tausayi ne ba za a tausaya masa ba ranar kiyama saboda ranar kiyama dole ne mutum ya kansa kiyamun Allah ta ya riga gama tun da ya bada labari to tun a duniya sai kai kanka kiyamun kar ka je ka fada wannan azama shi yasa ne Abdullahi bin Mubarak ya cewa wa kaifa sahwuka wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqaw afil jinani wa fawzin lan qita'a amin jahim wa la tuqi wa la tadaw qala al buka'u wa lan yuhan tadarruhum فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا ya za ka ana ta fassara ana bayanin tashin alkiyama kuma baka san kai ina ne makomanka ba shin aljanna za ka shiga ni'iman da ba ta yankewa ko kuma wutar jahannama za a saka azaba wanda ba ta yankewa kuma duk yadda ka nuna kai abun tausayi ne ba za a tausaya maka ba yace kuka yayi yawa a cikin ainihin wutan jihar jahannama amma ba a tausaya masu kukan ba suna wayyo Allah sun shiga uku amma ba wanda ya kula su ko kaɗan ba kula su ba saboda haka yace ilimin mutum ya amfane shi tun a nan duniya domin wasu sun je lahiran sun nemi su dawo amma kuma aka hana su dawa in an je lahira ba dawowa wasu sun nemi su zama ƙasa Allah ya hana su zama ƙasa sun shiga wutan jahannama azaba ta yi azaba suka ce a dawo da su duniya za su kyautata imanin su yi aiki na gari aka ce ai ba a dawa in an riga an je lahira sannan kuma daga ba sun nemi su mutuwa a cikin wutan jahannama din amma babu wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbu suka ce malik mai tsaron wutan kenan ka roki Allah da Allah ya dauke mu kawai mu balbalce gaba daya suka nemi wannan alfurman wajen maliku mai tsaron wuta sai share su shekara arba'in bai ba su amsa ba sai bayan shekara arba'in sai ya ce innakum makithun za ku zauna a cikin wutan jahannama har abadan abada shekara arba'in suna jiran amsa amsar kuma da ta zo sai ta zo mara daɗi to da haka har abada suna ciki babu ranar da za su fita to wannan fa ita ce azabar wutan jahannama din wanda aka tanadawa waɗanda suka karyata Allah suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga tunkuɗa su ana tunkuɗa su sannan kuma mala'iku zabaniyawa wasu mala'iku ne masu ƙarfi masu tsaron masu tsaron wutan jahannama maliku shine shugaban su sai su ce hadhihi naru lati kuntum biha tukadzibun bayan sun shiga wutan jahannama fa an tunku da zuwa ciki sai su ce wannan ita ce wutan jahannaman da kuka kasance kuna karyatawa a duniya kuka ce babu wata babu wani wuta ba wani sakamako ba tashin alkiyama in an mutu a ce za a tashi suka ce wannan ba su ji iyayensu na farko sun faɗi wannan maganan ba wannan tatsuniya ce kawai suka ce tatsuniyoyi ne na mutanen da amma iyayensu ba su ba su wannan labarin ba to sai an je an shigar da su wutan jahannama din suna gasuwa suna dafuwa suna soyuwa sai mala'iku su ce musu hadhihi naru lati kuntum biha tukadibu wannan ita ce wutan da kuka karyata a duniya ku ɗanɗani zafinta kaga mutum ya shiga uku kenan ga wahala ga shi kuma ana maka dariyan gayya ba inda ka iya kuma shikenan ba wani magana to bari in dawo in gyara imani na a'a tun yanzu ka gyara in ka je can din sai maka kyau in kuma ka bata to can din ma zai baci kamata dinu dan kamar yanda kai a nan duniya haka za a saka maka a lahira aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ne nau'i irin aikin da kai da shi za a saka maka in kyakkyawan aiki kyakkyawan sakamako in mummunan aiki to sakamakon zai zama mummuna sai kuma mala'ikun suka sake cewa a fasihirun أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون sai mala'iku su ce musu su zabaniyawan da su ce wa 'yan wuta a fasihirun haza yanzu wannan shine sihirin am antum la tubsirun ko kuma ba kwa gani ne da ba suna cewa manzala sa sama shi mai sihiri bane abin da ya zo da shi sihiri ne to sai an sa su a cikin mutan jahannama tana gasa su sai zabaniya su zabaniya sai su ce musu a fasihirun haza tsafin kenan yanzu wannan din tsafi ne kaga ba su isa su ce eh ba an amtun la tubsirun ko ba gani ne ko makafi ne ku ko kuma kamar yadda a duniya kuka zama makafi ba ku gane gaskiyar ba a yanzu ma a nan wutan jahannaman kun makance ku bani labari ba za su iya magana ma to kaga wannan shi ma wani karin azaba ne kai suna cikin bone kuma ana tuna musu abin da suka yi a can baya a duniya sun ce manzon Allah matsafi ne sun ce boka ne sun ce mawaki ne sun ce makaryaci ne ba abin da ba su faɗa ba to shi wannan shine bokancin shine tsafin shine karyan gashi nan dai ku ɗanɗani ku ku zabaniya za su dinga musu haka wasu an ce zabaniya su ne malakun da suka fi kowanne karfi a cikin mala'ikun Allah zabaniya ce yasa su suna kula da yan wuta ne tukan yan wuta suke kawai idan wuta ta jefa mutum sama sai su sa guduma su buge shi sai ya koma karkashin wuta wutan kuma zafin ya sa ya dago shi sama sannan su sake duka sa lokacin da manzala sallama wani kafuri a makka yake ce masa zai zai kirawo taron jama'a su zo su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutanen su da suke haɗuwa suna miti Allah ta'ala ya ce fale da unadiya sanada uzzabaniya a yaje ya kira duk wanda zai kira mu kuma za mu kira zabaniyawa su zo su mana maganin su sun kira ba su isa ba da sun kira din sun ce za zo su halakar da manzon Allah sama sai Allah ta'ala ya aiko da zabaniyawa su zo su halakar da su to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mala'iku sai su ce musu yanzu wannan din sihiri ne tsafin kenan ko ba kwa gani ne ko makafi ne ku islauha ku shiga cikin wutan ta kona ku shine ma'anar islauha wutan ta kona ku ku dandani kutar ku a cikin wutan jahannama kuma fasbiru aula tas tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya. in kai kuka ma aikin banza ba zai hana ka dawoma a cikin wutan jahannama ko ka yi raki wato rashin hakuri ka dinga kokawa ka dinga kokawa ba zai hana ka dawama a wutar jahannama ba in dai ka karyata Allah ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ubangiji ta ce ana saka muku abin da kuka kasance kuna aikatawa ne na sabon Allah Allah ta'ala ba azalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zaluntan bayinsa duk abin da mutum ya samu a zahira to Allah shi ya jawa kansa ka shiga cikin bala'i da musiba to ka tomi kanka kawai kar ka tomi Allah ta'ala Allah ta'ala adali ne kuma mai falala ne saboda haka mazala su suma ya ce inna ma hiya a'malukum usiha ayyukan ku ne nake kiyaye muku ita ake lissafa muku man wajada khairan falyahmadillah man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu alkhairi a lahira ya gode wa Allah aljanna kenan wanda ya samu sharri kuma wutan jahannama to kar ya zargi kowa sai kansa shi ya jawa kansa wannan masifa amma ba ubangiji ubangiji ta'ala bai zalunce shi ba inna Allah la yazlimu mithqala zarra ko kwayan zara Allah baya bayin sa ya riga haramta kansa zalunci kuma ya ce haramun ne su ma bayin su zalunci junansu to da haka ko kuyi hakuri ko kar kuyi yi wutan jahannama tana nan tana cin ku kuma sakamako ne na ayyukan da kuka yi na shirka da sabon Allah da bijiyoyi. wannan su suke kai mutum wutan jahannama kai shirka ka lalata imanin ka gaba daya kai sabon Allah ka lalata ɗabi'un ka gaba daya kai bid'a ka saba ka lalata ibadanka to dama shine addini abubuwa guda uku nan murtakazatu din wato tauhidi shine aqida shari'a akhlaq abin da ya shafi aqida shirka sai lalata shi akwai kuma shari'a shine ibada bid'a ta lalata maka ibadanka akwai kuma akhlaq ɗabi'u masu kyau to sabon Allah sai lalata su shikenan kai ka tashi baka da komai na addini addinin ko ɗaya baka da shi in kuma ka wani bangaren ka sake wani bangaren ma bai zai hana ka shiga wutan jahannama ba ka ce za ka gyara bangaren ibada ba ruwanka da tauhidi ko tauhidi ba ruwanka da ibada ko ba ruwanka da kyawawan ɗabi'u duka an aiko manzoni da wannan an aiko su da kalmar shahada su kira mutane zuwa ga tauhidi shine na farko sannan an aiko su da ibada su yi ibada Allah ta'ala ce ya halicci mutum da aljan don su bauta masa sannan aiko su da kyawawan ɗabi'u manzala ce bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni don in gyara kyawawan ɗabi'u idan ka rasa wannan ka rungumi shirka da sabon Allah da bidiyoyi to idan ka je lahira zaka gane wato ainihin kuskuren ka zaka ɗanɗana kudarka a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce إن المتقين في جنات وعيون فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على فرش مصفوفة وزوجناهم بحور عين وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن المتقين في جنات ونعيم wato al'adan qur'ani in aka faɗi 'yan wuta da siffofinsu da azabarsu sai a faɗi 'yan aljanna da siffofinsu da ni'imar da Allah ya tanada musu don ka zaɓa kanka wani gidan za ka tafi saboda la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al yabniha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wato babu gidan da mutum zai zauna ranar kiyama sai gidan da ya gina tun a duniya in ka gina shi ya kyau to za ka shiga gida mai kyau a lahira in ka gina shi kuma ya muni to wanda ya gina gidan nan ya tabi zai je shiga mummunan gida a lahira kuma mutuwa ita ce kofan almautu babun wa الناس nasi dakhiluhu falaita shi'riya الباب albabi maddaru mutuwa kofa ne kowa sai ya shiga wannan kofa yace kai ton sani na ni ban sani ba in na shiga kofan kuma wani gidan zan shiga shine masu mushkilan kenan kai yanzu in ka mutu baka san aljanna zaka tafi ko wuta zaka tafi ba amma dole ka san zaka mutu mutuwa kan ko makawa babu ba mai shakkanta ko arni ya san zai mutu sai dai inkarin a tashe shi to in ka mutu wani gidan zaka tafi aljanna ko wuta sai ka duba ayyukanka kyawawan ayyuka kake ko munana in kyawawa ne ka yi tamanin aljanna in munana ne ka ji tsoron shiga wutan jahannama to bangi ta'ala ya faɗi siffofin yan wutan da kuma wutar sai kuma yace innal muttaqina fi jannatin wa na'im lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wa na'imin da ni'imomi madawwama wato aljanna ta masu tsoron Allah ne tsoron Allah kuma shine bin Allah sau da kafa ka bi umarnin Allah abun da ya hana ka hannu shine ka zama mai tsoron Allah addini nan ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala shi zai tsara maka yadda zaka yi addini to ka dinga bin sa yadda Allah ta'ala ya tsara to shine ka zama mai tsoron Allah to in ka zama mai tsoron Allah ka zama dan aljanna suna cikin aljannatai mani imta aljannan ma na ni'ima in ji ubangiji subhanahu wataala sannan faqihina bima atahum rabbuhum suna masu farin ciki da abin da ubangijinsu ya basu wato suna mani imta suna masu jin daɗi da karrama su da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wato a gidan a gidan aljanna akwai 'ya'yan itatuwa kala kala ba abun da babu da wanda ka sani da wanda baka sani ba akwai kuma wato abubuwan hawa daban-daban a aljanna sannan akwai abubuwan sha daban-daban a aljanna da na giya da na nono da na ainihin ruwa mai daɗi da na zuma kamar yadda za mu karanta a gaba dukkanin wannan an wa 'yan aljanna ne fakihina suna masu jin daɗin suna masu jin daɗin cin wa'innan abubuwa ɗin fakihina bima atahum rabbuhum suna masu jin daɗi da ni'imomin da Allah ya musu wa waqahum rabbuhum azaban jahim sannan ubangijinsu ya kare su daga azaba mai buruwa ita ce azaban wutan jahannama azabar wutan jahannama Allah ta'ala ya kare su daga ita to kaga wannan shine babban rabo ka shiga aljanna ka tsira daga wutan jahannama amma in baka samu wannan ba fa to baka samu rebo ba faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutan jahannama aka shigar da shi aljanna wannan yayi babban rabo rayuwar duniya ba komai bane rudi ne kawai in ka biya mata sai kai asaran aljannan ka to kaga anan Allah ta yawa masu tsoron Allah gata ga aljanna sannan ga tsira daga azabar wutan jahannama sannan sai a ce musu kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kuna masu jin daɗi bima kuntum ta'malun da sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya wato wannan ta yi daidai da abin da Allah ta'ala ke faɗa a cikin suratu qaf abin haqqa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda ayyukan da kuka yi a can baya a duniya kun yi sallah kun yi azumi kun yi zakka kun yi aikin haji in kana da hali ka yi zikirin Allah ka je wajen wa'azi ka taimaka wa makwabta ka taimaka wa miskinai ka taimaki yan uwanka ka sadar da zumunci ga suna ayyuka alkhairi sun fi karfin mutum ya lissafa su duka wannan wahalan idan aka ce ka yi ta ba a je aka saka maka a lahira ba ka sha wahala wannan shine hikiman tashin alkiyama din alkiyama za ta tashi saboda kada musulmi su sha wahalan banza su je su tadda kyakkyawan sakamako na ayyukan da suka yi saboda sun yi aiki sun cancanci a saka musu da aljanna da abubuwa na jin daɗi a cikin aljanna sannan alkiyama za ta tashi kada kafurai su ci bulus a nan duniya sun shakata yadda suke so su ba damuwa ba sa ibada ba sa shan wahala in suna yi ma ta banza suke yi ba ta Allah da annabi ba to idan aka ce a janna a je ba tashi alkiyama da kai da ka sha wahala ka ji tsoron Allah da wanda bai ji tsoron Allah ba duk makoman ku ta zama daya kaga bai yi ba saboda haka kowa zai je tadda sakamakonsa wanda ya sha wahala zai huta a duniya a lahira wanda kuma bai sha wahala ba shikenan me je lahira sai ya sha wahala sa musulmi idan ya biye wa kafuri yace shi ma zai rayuwa irin ta kafuri to ya sani zai koma mai makomar kafuri la yanqurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad kada shakatawan kafurai yawon shakata don kafuri shi ba da wani abu sai bude ido kawai ya ci wannan ya sha wannan ya zagaya can ya je kalli wancan abun kenan. to wannan kar ya ruɗe ka kai ma ka ce abin da za ka yi kawai kenan ka bar bautan Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce dan jin daɗi ne dan kaɗan rayuwar duniya sannan ƙarshe kuma za a mai da su wutan jahannama shimfiɗa ta yi muni ita ce wutan jahannama ita za a shimfiɗa musu shiga ciki Allah ta'ala ya azabtar da su da ita to wannan ba zai ruɗe ka ba to rayuwarka da ta kafuri ba ta taɓa zama daidai ba akwai bambanci a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ne aljannan kafuri me yasa ta zama kurkukun mumini saboda bai da sake an dabaibaye shi da umarni da hani ba duk abin da kaga dama za ka yi a duniya ba kai musulmi akwai abin da aka ce ka yi shi za ka tsaya a kansa akwai abin da aka ce ka bari dole ka bar shi to kafuri fa yana da doka sai rayuwarsa duk yanda ya ga dama kamar dabba to kaga shi zai dan shakata kenan na zuwa wani lokaci sannan idan an je aljanna duk wahalar da mutum ya sha a duniya duk daɗin da mutum ya ji a duniya idan ya shiga aljanna aka kwatanta da ni'iman da yake ciki to duniya kurkuku ne a wurinsa don za ka samu wasu muminin ai suna da mulki suna da kuɗi suna da wadata to inda za su shiga aljanna sai su ga a sai da suna cikin gidan yari ne kawai a gidan yari suke cikin matsi da damuwoyi saboda lahira babu aljanna babu matsala haka nan kafuri kuma duk daɗin duk wahalan da yake sha a duniya inda za a je a sa shi a wutan jahannama sai ya fahimci cewa a sai duniyan aljanna ne ko min talakansa kuma ko min talaucinsa hadisi ya inganta daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya dan wuta a je a tsoma shi a cikin wato ainihin wutan jahannama sai a fito da shi sai mala'iku su tambaye shi hal zukta na'iman qatlu shin ka taba jin ni'ima a duniya sai ce wallahi ma rabi na'iman qatlu ni ban taba jin dadi a duniya ba ya manta da jin dadin da ya saboda wahalar lahira wahalan wutan jahannama sai a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya kuma dan aljanna ne sai a tsoma shi a aljanna sai a fito da shi sai ce masa hal zukta busan katu shin ka taba shan wahala a duniya sai ce wallahi ma marra bi busun katu ban taba ganin wahala ba ma a duniya jin dadin aljanna ya mantar da shi wahalan duniya to saboda haka karka damu duk wahalan da kake ciki akwai ranar da zaka huta in dai ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka bi Allah ba ka bi manzon Allah sai ka zama kaman tsire in ka gasu ta wannan bangaren sai a juya kuma ɗaya bangaren shi ma a gasa shi kaga baka ji daɗi a duniya ba baka ji a lahira ba mutum ya shiga uku kenan to ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dawa bayinsa na gari wato abubuwa na jin daɗi a lahira a aljanna kuma za su je su ainihin ci wannan abun kuma a ce ku ci kuna masu jin daɗi sakamakon aikin da kuka yi a duniya aljanna sai an yi aiki za a same ta yasa duk inda aka ce innal ladina amanu sai a ce wa amilu salihati wanda suka yi aiki suka yi aiki na gari da suka yi imani suka yi aiki nagari wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati Allah ya rantsa da la'asar yace kowa yana cikin hasara sai dai wanda ya imani yayi aiki nagari to shi kan baya cikin asara yana cikin ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yace متكئين ala سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين Ubangiji ta lace muttaki'ina su ‘yan aljanna suna kishingide ala sururin a bisa gadajensu masfufatin abun yi wa saku-saku, haka nan gadajensu ga suna suna saku-saku ko yana kwanci yana fuskantar ɗan uwansa ɗan aljanna in ya ga dama zai hira da shi daga kan gadonsa kawai in ya tina ya kamata na gawa ne sai ya hango wani kawai sai su dinga tattaunawa kowa yana gidansa amma suna tattaunawa kamar an sa su a abin na talabijin idan kana duba satellite za a ga wannan yana london wannan yana qatar amma kuma ana hira kowa kuma kowa kana ganin hotonsa to wallantana aljanna a duniya ma aka iya irin wannan sai kaga an haɗa mutum wajen mutum biyar ko ko mutum uku a talabijin guda ɗaya ana hira da su kuma kowa yana ƙasarsa daban-daban wannan yana amerika wannan yana rasha wannan yana ingila wannan yana abun nan qatar kuma duk ana hira da su kowane kuma an rubuta a sa ga garin da yake wancan garin ne kuma lokaci guda kuma kai tsaye to kaga irin wannan ai samfur ne na wato rayuwa irin ta aljanna kawai kana kan gadonka sai ka tina da mutum kawai sai gashi ne yana fuskantar ka kuna ta taɗi yana kallon ka kana kallon sa amma bare zo gidanka ba kai ma bara ka je gidansa ba kila gidansa ya fi naka daɗi in ka je ranka zai baci to aljanna kuma babu bacin rai ubangiji ta Ala ya ce wa zawwajnahum bi hurin in sannan muka auren musu da yan matan hurul in babbar magana kenan wato wayannan yan matan Allah Ala ya halice su ne don yan aljanna kawai babu irinsu a duniya babu irinsu ba sa haila haila kazanta ne ba sa ba haya ba sa fitsari ba sa kaki duka ba na duk wasu matsaloli ba sa haihuwa duk wani abu na kazanta Allah Ala ya kiyasu da shi kuma kamar yadda ya zo a hadisi wato daga bayan fatansu kana ganin ɓargon ƙashinsu ga jijiya ga jini ga kawai komi da komai gilas ne kawai jikinsu haka ake gani an ambace su hurun inu hurun jam'u haura wato masu manya-manyan ido shine ma'ana hur masu manyan ido sannan in abuna afwan hurun masu tsananin bakin-bakin ido masu tsananin farin farin ido shine ma'ana hor jam'u haura bakin bakin baki ne farin kuma farin fari ne ainun kuma jam'u aina masu manyan ido ba masu ƙananan ido ba ne so da haka ga manyan ido sannan kuma ga farin fari ne fat bakin kuma baki ne kirin saboda haka sun haɗa kyau gaba ɗaya kenan saboda haka yan matan hurul ne Allah ta'ala kawai ne ya san yakin su yake kuma sai in Allah ya kaddara mana muna da rabon mun je mun gansu kuma suna kishin mai gidansu a nan a duniya idan mace tana ɓatawa ɗan aljanna rai matarsa ta zo ta dinga gaya masa maganganu to matarsa ta aljanna tana kishinsa sai ta ce ki ci gaba da abin da kike ya kusa irbu da ke zo wurin mu dinga damuwa akan damuwarsa ke kina nan kin matsa mijinki wata tana can aljanna ita kuwa tana kishin miji wanda haka ki lallabi mijinki ku samu ku shiga tare aljanna ke ma ki shiga sahun hurul ini don kina son kanki da lafiya don aljanna mace ina karkashin kafan mijinta ne ta kuma sai ta bi mijinta kafin ta samu aljanna kuma Allah ta'ala sai ya gyara ta a mata kuskurima ita ma ba ta fito a yadda take a duniya ba <laughs> a dan gyaggyara ta sosai ta fito kyakkyawar mata ta yadda saboda kar yan kar horul ilin su ta yi kaga ba ta ji daɗi ba aljanna kuma babu bacin rai babu bacin rai a aljanna saboda haka Allah ta'ala ya tanadawa su yan aljanna irin abun nan mata irin wannan yan mata na hurul ini mala ta'ala ko matan mutum ne ko hudu ne sai an bashi hurul ini ya dada da su to sai mata suka ce to me yasa aka ce akwai yan matan hurul ini wanda aka tana da maza amma babu kuma yan mazan hurul ini da aka tana da mata <laughs> kawai sai ka ji duk maganar matan nan maza maza to su matan fa su ma kera musu wasu mazaje mana wanda kalan su daban su ma aka ce ba za a yi haka ba abin da ya sa saboda kowa damuwarsa abin da ya damu da shi shi za a yi masa wato shi namiji babbar damuwarsa mace ya fi damuwa da mace ina ga shi ne koyoyuwar rayuwa a wurinsa amma mata kuma sun fi son kile-kile fiye da namiji kile-kile kayan ado kuɗi tufafi masu tsada shi yasa qur'ani ya yi ta faɗa akwai warwaro na zinari da azurfa da abun wuya da mene-mene to mata abin da suka fi so kenan shi yasa mace kaga duk tsohon mutum yana da kuɗi za ta iya auren sa yurinna sara almali haythu alimnahu wa sharku shababi indahunna ajib wa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i dabibu idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu wa laysa lahu min wuddihinna kuɗi suke so shine na farko sannan sai yarinta ta biyo ba su samu wani matashi amma kuɗi in dai akwai kuɗi ba ka taɓa jin mace wai za ta wari wani tana cewa mummuna ne ko kyakkyawa ba a yana da wadata ko ba da shi shi ne abin da ake tambaya mawadaci ne menene sa wane ne shi tambayan da za a yi ba ruwansu da wani kyan namiji amma kai kuma gogan in za ka yi aure sai ka ce wai kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa to ka kai damuwar ka kenan maganar mata su kuma kyalli kyalli dai su aure mai kuɗi dai su sake yadda suke so su a tamfan da suka ga dama su sa abun wuya na zinari wanda suka ga dama to shi yasa don ba a yi ta faɗan su suna da wasu mazaje kaza kaza ba to ai wannan ba damuwansu ba ne su kuma maza shi wannan shine damuwansu shi yasa mace mijinta na duniya shine mijinta na aljanna mijinta na duniya shine na aljanna kuma za ta isu da shi ba ta neman wani kuma in sun haɗu a aljanna ba za ta yi burin ina ma ta samu wani namijin daban ba a'a a nan duniya ne idan ba a kyautata miki ko jinin ku bai haɗu ba sai ki ta burin ina ma da ya sake kiki je ki aure wani ko ina ma da wani ne mijinki to a lahira babu wannan shi ma za a dan gyaggyara shi a masa kuskure ma yadda dai ba za ki <laughs> ba za ki jikin tsarge shi ba a zauna lafiya to idan mace ta mutu ba ta da miji fa ya za ta yi ta kuma mijinta ya sake ta sakin uku sai ta mutu kaga ta tafi lahira ba ta da miji kenan to ya za ta yi ko kuma ba ta taba yin aure ba sai ta mutu budurwa kuma gashi ba samarin aljanna ba zawarorin aljanna goraye kai ba gorayen aljanna bari a to sai malamai suka ce hadisi ya inganta sai musulmi laysa fil jannati azab wato babu goro a aljanna sai suka ce to wannan kalmar ta haɗe maza da mata su matan kaga kashi hudu ne akwai wanda ta mutu ta shiga aljanna kuma mijinta ya shiga aljanna kaga ita bata da matsala ko kala akwai wanda ta mutu bata taba yin aure ba ya za a yi sai a ce to akwai wasu mazaje samari su ma da suka mutu ba su taɓa yin aure ba sai a haɗa su aure shi kenan kai saurayi ka mutu ba kai aure ba to za ka yi aljanna budurwa kin mutu ba ki aure ba za ki yi aljanna sai a haɗa saurayi da budurwa wanda ba su da mata kaga sun fita daga wannan matsalan kenan akwai wanda matarsa ta abun nan ya sake matarsa saki uku ko an sake ta saki uku ba ta da miji sai ta mutu to za a samu wani kuma goro ne ya mutu bai da mai bai da mata ya saki matarsa shi ma ta je ta auri wani shi wannan din shi zai zama mijinta to ya za a yi shikenan sai a hada su da wannan bazawara da goro da bazawara su ma sai a musu aure kaga sun fita daga mishkila na hudu shine mace ta mutu ita ta shiga aljanna amma mijinta kuma ya tafi wuta to yanzu ina za ta samu miji to sai mu ce a su ma mazan akwai wanda sun shiga aljanna matansu kuwa sun tafi wutan jahannama shikenan sai a hada nan ma shikenan ba su da matsala an fita daga wannan yasa aka ce manzo Allah sassawa zai auri Maryam a lahira a aljanna za a yi musu aure Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu a sai ana aure a lahira ana aure a aljanna ko ba kai a duniya ba ka kwantar da hankalinka a can za ka yi in dai ka yi kyakkyawan aiki amma sharadi sai Allah ta ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ubangiji ta lace wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'athum zurriyatuhum ‘ya'yansu suka bi su bi imanin da imani su ma suka yi imanin ‘ya'yan alhaƙna bihin zurriyatahum za mu riskar musu da ‘ya'yan nasu wa ma alatnahum min amalihim ba za mu tauye musu daga aikinsu wa min shay'in wani abu wato za a ba su ladan aikinsu idan mutum ya mutu mun sha faɗa cewa za a haɗa shi da matansa da 'ya'yansa da iyayensa saboda abun tashi hankali ne ka shiga aljanna ka nemi iyayenka kuma ka resa aljanna ko ka nemi matanka ka resa ko ka nemi 'ya'yanka ka resa saboda babu wasu wanda kake so a duniya ya wuce waɗannan guda uku 'ya'yanka matanka iyayenka su ne su sun wuce a ce danginka don ana maganan danginka ba za a ce babanka ba ko mahaifiyarka ko matarka ko a su jikinka ne su ɗin ne kai a haɗe kuke kawai saboda haka idan ka laluba baka gansu ba a a janna ba za ta maka daɗi ba to a janna kuma babu bacin rai saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai ya tsara idan mutum yayi imani ya kyautata ayyukansa kuma iyayensa su ma suna da imani ‘ya'yansa suna da imani matansa suna da imani Allah ta'ala sai riska masa da su a cikin aljanna kuma ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajansu su kai darajansa a aljanna ɗin yaranka dama a gida kuna tare ne ai ga mata ga matanka ga 'ya'yanka ga mahaifiyarka to shikenan a aljanna an ce za a rarraba ku darajan aljanna bata zama ɗaya ba nan ma kila za a iya samun damuwa to shikenan ko da a ce sun yi aikin aljannan wanda bai kai naka ba to albarkacin ka din sai a dago darajar su sai a ba su aljanna irin taka shikenan sai ku je ku haɗe a lahiran a aljanna kamar yadda kuke haɗe a nan duniya to kaga ba abun da yafi wannan farin ciki sa yasa ubangiji ta'ala ba irin gatan da bai wa dan aljanna ba baka da damuwa baka da matsala ko kala. to shine anan ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani kuma ƴaƴansu da jikokinsu suka bi su da imani su ma suka yi imani ubangiji ta'ala ya ce za mu riskar da zuriyar nasu wato abin nan a cikin aljanna za mu riskar da su su je su same shi a aljanna kuma ba za mu tauye musu wani abu na ladan aikinsu ba sai dai a ƙara musu a ɗaukaka darajansu ubangiji ta ce kullum ri'in bima kasaba rahinu kowa za a tsare shi da abun da ya aikata wato kafin yazo zo kullum ri'in shi da yana amfanan uba uba ma yana amfanan da idan uba ya zama nagari to sai dan sai ce sa idan da ya zama nagari uba sai ya ce albarkacin dan saboda haka shi yasa sai ka tsaya da tarbiya kila ɗanka ya zo ya zama mutumin kirki fiye da kai to sai ka ce ka sai ka samu ɗaukaka ta daraja a lahira da sababinsa shi yasa aikin ka yana karewa idan ka mutu amma in kana da 'ya'ya na gari aikin ka bai karewa manzala sallallahu alaihi ya ce idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw amalin salihin aw waladin salihin yad'u lahu wato in mutum ya mutu aikin sa ya yanke sai uku sadaka mai gudana ka gina masallaci kullum ana sallah ana baka lada ka tona rijiya ana ɗiban ruwan ana sallah ka sai qur'ani ana karantawa ko littattafai ana karantawa kana samun lada shine sadaqatul jariya da makamancin wannan ko bayan ka mutu za a kai maka ladan ka sannan ko ilimi wanda ake amfani da shi ka karantar da jama'a suna aiki da wannan ilimi saboda duk wanda ka ba ilimi yayi aiki da ilimin to kai ma kana da lada kamar yadda za a bashi addalu alal khairi ka fa'ili wanda yake nuni akan aikin alkhairi kamar ya aikata ne man sanna sunnatan hasanatan فله ajruha wa من man بها biha ila yawmil qiyamah in ka sunnanta wata sunna mai kyau ma'ana kai ka shiryar da mutane zuwa ga aiki mai kyau ka nuna musu suka yi to kana da ladan na abun har duniya ta tashi idan mutum ɗari suka yi aka ba su lada goma goma to kai kuma za a ka lada dubu in aka ba su lada dubu dubu kai kuma za a ka lada dubu ɗari haka abun yake tafiya in dubu ɗari ɗari aka ba za a baka lada miliyan saboda ka shirya da su zuwa ga aikin alheri ka bar ilimi mai amfani kenan wa'azuzzukan ka ana ta sauraro ko ka wallafa littattafai ana ta karantawa har duniya ta tashi kana samun lada to shine ilmin yun tafa'u bihi kenan ilimin da ake amfani da shi na uku ko ɗa na gari wanda zai maka addu'a ka mutu amma yana nan yana ta ibada yana taimaka addu'a Allah ta'ala sai ya ɗaukaka darajanka da sababin wannan kuma duk aikin da ɗanka ya yi da sababin tarbiyyar da ka masa Allah ta'ala zai baka ladan gurgudun yadda zai bashi ba zai tauye nasa ba saboda wa Allah salil insani illa masa mutum baya samun ladan aiki sai wanda ya da kansa to sai manzo Allah sama ya ce inna ba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ci abin da ya samu da hannunsa to ɗansa yana daga cikin abin da ya yi sababin zuwansa duniya ya yi tarbiyyansa in an bashi lada goma kai ma lada goma duk ayyukan da yake yi ko qur'ani ya karanta ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi karanta ko zikiri yayi ko sallah ko azumi ko sadaka kai ma kana da kwatankwacin wannan lada sai a ce in kai wa yara goma tarbiya duka sun zama mutanen kirki bayan Allah na gari kaga kai kan lada ninki ba ninki shikenan wannan kuma sai ya ɗaukaka darajanka a ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil janna Faikulu ya rabbi anna li hadhihi fa yaqulu bi istighfari waladika laka Allah yakan ɗaukaka darajan bawansa na gari a aljanna sai idan ya je sai ga darajan ya fi ƙarfin aikin da ya a duniya sai ce ya Allah ina na samu wannan wani aiki ne har wanda na cancanci wannan darajan a aljanna sai Allah ta'ala ya ce ka samu wannan darajan da sababin istighfarin da ɗanka yake maka ina nema maka gafara ina maka addu'a kullum da sababin wannan muka ɗaukaka muka ɗaukaka darajanka saboda haka iyaye ko bayan sun mutu suna da haƙi a kanka ka dinga nema musu gafara kana addu'a Allah ya gafarta musu ya sa su a rahmasa ya ɗaukaka darajar su a aljanna wannan ɗin kuma sai ya bi su shikenan sai zama ka amfane su a nan duniya kuma ka amfane su wato ainihin a lahira ubangiji ta'ala ya ce kullum ri'in bima saba rahinu kowane mutum abun tsarewa ne da aikin da ya aikata wato laifuffukan da kai da su za a tsare ka ba za a tsare ka da laifuffukan wani ba don wala ta ziru waziratun misra ukura laifin wani baya shafan wani laifin ka kai kadai saboda haka sai ya tsaya a kanka amma ba za wani ba zai laifi a zo a kama ka ba kai ba za ka ba za ka laifi a je a kama wani ba shine ma'anan kullum ri'in bima kasaba rahina wato za a tsare shi da ayyukan da yi shine abun jinginarwa ne da ayyukan da ma'ana za a tsare shi ba za a bashi wato ainihin laifin wani ba wannan kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar har zuwa karshe kowa za a tsare shi da ayyukansa a azabtar da shi da ayyukan amma sai wa ashabul yamin wato waɗanda ainihin su kuma za su bi dama su ne yan aljanna kenan bayan Allah na gari wanda suka aikin kirki to ba za a azabtar da su da zunubansu ba Allah ta'ala zai gafarta musu suna cikin aljanna mani'imciya sannan suna tambaya dangane da mujurmai wato wanda suka yi barna a bayan ƙasa sai su dinga cewa ma salaka kun fi sakar ya kai kuka shiga wuta ba ku da hankali ne a duniya ba ku hankalta ba ba ku yi kyawawan ayyuka ba ya kuka yi sakiyar kuka zo ka faɗa wutan jahannama shi sai su dinga ba da amsa ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin ai ba mu yi sallah ba a duniya wa lam nakun nut'imul miskin ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudhu ma al muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa sai su dinga faɗan laifukan suka ce har mutuwa ta ta same su a haka to idan ka sake baka sallah baka ciyar da miskinai kana ta sabon Allah har mutuwa ta ta same ka to zaka je ka shiga cikin wutan jahannama sai yan uwanka su lalube ka aljanna su rasa ka saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya gyara halayen sa kowa za a masa hisabi da abun da ya aikata a nan duniya abun da ka aikata da shi za a kama ka ba za a kama ka da laifin wani ba sai Allah ta'ala ya ce وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ku yi za mu tsaya a nan na ga mun ci awa ɗaya da minti goma sha ɗaya gobe insha Allah za mu ci gaba da bayani akan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya tanadawa yan aljanna saboda karatun ya daɗi in an gaji ina ganin baya daɗi sosai ubangiji subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم abu na farko kafin mu fara karanta kowace tambaya a cikin kyaututtuka da allah maɗaukakin sarki ya yi wa malam allah ya ba shi kyauta babba na ya mace wadda ya sa mata suna nubaila muna fata wannan ya a yi mata addu'a ubangijin allah mata albarka ya ƙara mata albarka ya tsare ta daga shirin shaidanun mutane da kuma shaidanun aljanu kuma mun yi addu'an ko muna fata Allah ya amsa mai tambaya ta farko take cewa malam mijina ne mai auri saki shin zan iya bin wata hanya da ni na gani zan iya ya zama ba zai taba iya sakata ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manwala to ban san wace irin hanya zaki bi ba idan hanya ce ta halal za ki iya bi wataƙila ke kin iya zama da miji fiye da yadda sauran za su zauna suke suka iya kin iya yadda za ki ya ɗa namiji yadda za ki ɗauke masa hankalinsa yadda ba zai iya sake ki ba da ladabi da biyayya da hidima da maganganu masu daɗi idan haka kike nufi wannan za ki iya yi amma in kina nufin ki shiga bokaye da yan tsubbu da masu tsafi ki juyar da hankalinsa yadda ba zai sake ki ba wannan baya halatta haramu ne saboda haka abu na halal shine zaki idan baki idan haka ya gagara to ba fa bayan da ke iya tunda saki din ne aure sakin ne ke ma kuma kin sani kika aure shi ko tarka babu ke ma sake ki na mahaifinmu idan yana fidda kai a garin cin yana fitarwa har da mu a lokacin muna tare to yanzu haka bana tare da shi kuma ina mai tsammanin zai fitar yanzu zan fitarwa kaina ne ko in haƙuri da wanda zai yi to tsammani kace kake yi tunda tsammani ne babu tabbas in kana da hanya da zaka samu tabbas yana fitar maka shikenan ya fitar maka yayi in babu hanyar hakan kuma sai ka fitar kawai don ka fita daga shakka na'am wannan kuma mace ce ta rubuta take cewa mahaifinmu ya rasu bayan rasuwarsa akwai babban wanmu ba a raba gado ba kuma babban wanmu shi ma ya rasu to tambayar mu anan shine malam mahaifiyar shi tana raye mu kuma yan uba a gare shi muna raye shin mu yan uban ma muna da gado ne mai ta tambaya na mahaifinmu ya rasu ba raba gado da ya bar mana ba sa'annan babban wanmu kuma ya rasu shi ma ba a raba gado ba kuma har aka wani kuɗi ma da suka rubuta ya zo daga baya nashi to idan mahaifiyar shi shi babban wanmu din mahaifiyar shi tana raye to mu yan uba in aka zo raba gado mu yan uba muna da gadon babban wa mu din to a takaice dai yanzu gadon ya zama biyu wannan shine ake ce masa munasakat a gado ba a riba gado ba ɗaya daga cikin magadan sai ya rasu tunda mahaifinsu ya rasu wansu yana da gado ko shakka babu da an raba da shi kenan ta zama matsala guda ɗaya to yanzu ba a riba ba wan kuma sai ya mutu saboda haka ya zama gado biyu yanzu za a riba na farko na uban sai a ba wan rabonsa a kaddara yana raye sannan sai a haɗa ribon nasa da sauran dukiyan da shi ya bari tasa sai a riba wa magadansa shi kuma magadansa ƙida magadan za su iya shafan har da waɗanda suka gaji wancan idan mahaifiyarsa matar babansa ne lokacin da ya rasu kaga yanzu za ta gaji ta za ta yi gado a can kuma za ta yi gado a nan su kuma wayannan ƴaƴan uba idan har wannan babban wannan su yana da ɗa ɗa namiji babu yadda za a yi su yi gado ɗan zai kwashe dukiyan gaba ɗaya in kuma ƴaƴa mace yake da shi za su iya yin asibiti in ba uba tunda uban ya riga ya rasu sai sai yaya mata su ɗauki abin da za su ɗauka abin da ya rage su kuma su wayannan yan uwan su ɗauka ina fatan muna fahimta kuma ko maza ko mata haka ne za yi matukan uba ɗaya ake ko kuma uwa daya uba ɗaya wannan shine rabon gado saboda haka za a riba wancan sannan zo a zo a sake ribawa idan akwai yaya ku ba za ku yi gado ba in babu yaya in akwai yaya maza ba za ku yi gado ba in kuma babu yaya maza ko da akwai na mata yaya mata za ku yi gado shi za ku yi asibiti na'am malamai da gaske ne idan mutum ya shiga masallacin juma'a ya miƙe kafinsa daidai yake kamar ya shuri alƙur'ani don na yi haka wani ya je ya yi mini gargaɗi a kai ba daidai ba ne shura alƙur'ani ai ba wasa ba ne don mutum ya harbi alƙur'ani da kafansa ya yi ridda ya bar addinin musulunci ma gaba ɗaya saboda ya walakanta alkur'ani alƙur'ani ba abun wasa ba ne saboda haka magana miƙe kafa a masallaci ba da wani nasi ingantacce cewa ba a miƙe kafa a masallaci amma dai galibi malamai suna cewa ya kamata a yi ladabi a masallaci ka naɗe kafanka in za ka zauna amma ba da wani dalilin da ya haramta haka ko ya ce lalle lalle sai an naɗe kafafuwa na wannan kuma ya rubuto ne ko ta rubuto don mace ce wannan ma ta rubuto take cewa malam a yi wa maza musamman masu mallakai 'yan mata bayan matan da suke da shi na aure su kama musu wurin zama musamman a hotel wanda zai ƙaurace musu ya koma wancan wurin da nufin wai kamar ya yi tafiya to ba sa nan aiko da ba sa nan kaga ai wannan a bayyane yake wannan barna mutum ya ji tsoron Allah Allah ta'ala shir'anta aure don kar mutum ya je ya fada cikin fasadi da barna shi aure canji ne na barna saboda haka kayi aure ko baka yi ba ma ubangiji ta ce wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ma basu samu karfin yin auren ba Allah ta ce wajibi ne su kame kasu je su yi zina har sai Allah ya wadata su kuma in sun yi Allah sai ya azabtar da su manzala sassama ya ce su dinga azumi in ba za su iya auren ba su dinga azumi wanda zai zame musu kamar dandaka to ballantana a ce mutum mai mata kayi aure kamar abun kirki sannan kuwa ka je ka tare da wasu mata waɗanda ba na halal ba kaga mutum ya zama mutumin banza kenan me yasa shari'a ta bambance haddi na marar mata da mai mata saboda shi mai mata ai hujja ta tsaya a kansa bai da wani uzuri ko kaɗan marar mata in yayi zina sai a masa bulala ɗari shine haddinsa mai mata fa kashe shi za a yi har lahira a ɗaure shi a dinga jifansa da duwatsu har sai ya mutu ba za a ji tausayinsa ba saboda haka masu irin wannan aikin ya kamata su ji tsoron Allah su ji tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama na'am tambaya da za mu karanta ta ƙarshe saura su ya ƙuni su sake rubutuwa wannan yana tambaya ne akan alwala yake cewa mutum ya yi alwala sai ya manta bai shafi kunnuwansa ba har sai da ya gama alwala ba la zai sai ya shafi kunnuwan kawai domin sunna ne ba wani tartibi da zai anan ya shafi kunnuwar kawai ya je tafi sallansa kuma har ne suka ce ma in ka riga ma ka fara shafan abin nan fara wanke kafa baka shafi kunnen baka zarce ka karisa sai daga baka zo ka shafa kunninka na. to daga ƙarshe sai masu neman addu'o'i kamar haka da wani yana roƙon ne malam a yi masa addu'a kan Allah biya masa bukatun shi akwai wanda yake roƙo addu'a kan mahaifansa sun rasu Allah ji kansu akwai mai buƙatan haddan ƙur'ani da har yanzu akwai wadda take roƙon cewa mahaifiyarta ta fita kamar za ta dawo yanzu shi shekara bakwai ba a ji labarin ko a ina take ba ita ma a mata addu'a Allah madauki sarki ya sa a gane akwai mai neman masu neman aiki sun gama makaranta ba aiki a yi musu addu'a sun haka Allah ya ba su aiki sannan akwai to da duka dai masu roƙo addu'a duk masu bukatan addu'a na Allah biya musu bukatun suna alkhairi ya sa su a cikin addu'o'i dukkan abubuwan da aka karanta nan na neman